مدينة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفة رسوله بلا فصل كدوبة وانا مغنر yana sallama ba fa ga dukkan wani musulmi ba a'a yana sallama ne yace ga wanda ya yarda da musulunci a matsayin addinin sa yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah aliyu waliyullah kuma shine khalifan manzon Allah ba tare da samun shamaki ba wannan aqidar shi'a ce domin su yi mana raddi mu mun ce sayyidina ali waliyi ne kuma khalifan manzo Allah ne ba haka muke cewa ba ba yana cikin khulafa'ur rashidin ba to amma duk da haka shi'a ba a yadda da mu ba ana daukar mu a matsayin makiya ali da ahlul baiti saboda mu mun ce khalifan manzon Allah ne na hudu su kuma a su khalifan manzon Allah ne bila faslin fasilin din nan shine abubakar umar usman to duk waɗannan a gurinsu kwace suka yi ba su ne khalifofin ba shine khalifa wanda yake bin manzan Allah kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakiyarsu ba to kaga abin da yake cewa kenan yana sallama ga wanda ya yarda da wannan akidar wannan shine yake son hada kan musulmi ya ce ni ina so in raba kan musulmi amma shi a sallamar sama ya ce yana yin sallama ne ga wanda ya yarda sayyidina ali shine khalifa bayan annabi kai tsaye ba tare da wani ya shiga tsakaninsu ba kaga kenan a gurinsa waɗannan ba su cancanci sallama ba duk wanda bai cancanci sallama ba ya ɗauke shi a matsayin musulmi bai ɗauka ba shi ya sa kalmar bila faslin ban sani ba shi kwafo ta yayi ya san abin da take nufi kenan ya san abin da take nufi ko kwafo ta yayi bai san me take nufi ba don wani lokaci gani suke ana rubuta a littattafan da ake aiko musu daga iran suna karanta amma ba su san me take nuna ba duk sanda dan shi'a ya ce bila faslin yana so ya maida maka martani da cewa da kai da kace ka yadda da khilafar ali wannan ba zai fishe ka ba su sun yadda da khilafar ali ne amma ba su yadda da ta abubakar da umar da usman ba waɗannan ba khalifofi ba ne to kaga tun daga nan sai ya fara fito da aƙidarsa ta zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin wani salo wanda ba kowa zai gane ba da aka tashi fassara da Hausa din sai aka ki fassara bila faslin din sai ba a fassara ta ba saboda an san wannan kowa zai karanta in an fassara ba a gane ba zaka ce to nan me kake nufi ba tare da rabewa ba zai yi bayani to amma da larabcin kai kaga bila faslin dan bila fas aka ma rubuta amma bila faslin ne suke cewa saboda haka kasan san duk mun san wannan to sannan kuma a ciki yake maganar cewa wai ana ana taimakawa amerikawa da yan kanzaginsu yanzu dan Allah a wannan marra dan shi ya kamata ya wannan magana dan Allah dan Allah yanzu duba faduwar iraki da mutanen da aka karkashi don Allah waye yake taimakon yan Amurka a can su wane ne da Allah ba su sistani bane su sistani ne su su hakim su ne a cikin majalisa su ne tare da abin nan su sistani har rungumar Amurka aka rika ana ba su wai har kyautar ƙur'ani za a ba ba amurkin da ya zo ya kakkashe maka yan uwa ka zauna da shi sistani har aka gama fafutuka a iraq har zuwa yau bai taba yin fatawa ya ce a yi mukawama wato a yi tirjiya ga wanda suka shigo abin nan ba amerikawa amerikawan nan ma su ne nasu shi yasa da suka tashi danga mulki suka danka wa shi'a din suka yi ta propaganda cewa shi'a su suka wa iraki tare da cewa ba haka bane sunna su suka wa iraki ba shi'a ba ba yadda za a yi shi'a su wa iraki a zauna a yi ta musu wannan mulkin na kama karya da saddam ya musu shekara da shekaru yana karkashe su to kawai saboda in an tashi zaɓe in aka ce su suka ci ba za ka yi gaddama ba saboda an riga an yi maka propaganda cewa su suka fi yawa shi ne kawai amma waɗanda suka iya ba da ƙididdiga da tsofaffin ƙididdigu da ake da su na iraki na ƙasar iraki ya nuna sunna su suka fi yawa kuma har zuwa yanzu guraren da suka fi girma a iraki sunna ne su suke zaune a guraren irin su al'ambar irin su ramadi duk sunna ne a gurin shi yasa gurin fi ko ina tirjiya da ta da kura a gaban a gaban yan mulkin mallaka sannan ka duba yankin arewa inda kurdawa suke kurdanan duk sunna suke yi duk kurdanan sunna suke amma aka tashi sai a ce sai a ce sunna a kurdi ka ji wani sharri wai shi kurdi ba a sashi ba a lissafa cikin sunna su wane ne suke tare da amerikawa a iraki shi'a ne su wane ne suka taimaka aka karya gwamnatin taliban har alfahari suke yi shi a jaridunsu suna yi wa amurka gori cewa ba don mun taimaka maki ba ba za ki iya korar ɗaliban ba daga afghanistan to kuma har kai ne kake da bakinka ce wai ana taimaka amerikawa ka manta yan uwanka da manyan raunna suna zama da su a can ya kamata ka fara wannan magana to sannan ku duba takarda ce shafi ɗaya bai ta kama shafi ɗaya ba amma kurakuran da suke ciki na larabci sun kai wajen guda goma sha biyar shafi ɗaya ne wannan shine abin da yake rubutawa kuma watakila taron dangi aka yi don sun ce masu hidima don sun gashi a ƙarshe sun ce sun ce masu hidiman ahalul baiti khuddamu ahalul baiti taron dangi aka yi amma duk da haka an kasa rubuta shafi ɗaya daidai to wanda ba zai rubuta nashi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai nashi ne amma bai iya rubuta shi daidai ba kana tsammanin zai iya karanta na wani daidai yanzu kaga bara in ba ku dan misalai kaga duk inda hamzatul qati take hamzatul wasl take hamzatul qati ake rubuta ta irin su ifsah hamzatul qati ce a ah, hamzatul wasl ce amma hamzatul qati aka sa irin su ism ism hamzatul hamzatul wasl ce ba hamzatul qat'i ba amma hamzatul qat'i suke sawa sannan duba a irin su iktida iktida shi ma hamzatul hamzatul wasl ce ba hamzatul qat'i ba amma hamzat kaga don haka ba su ma san me hamzatul qat'i me hamzatul wasl ba fi sabilillah yanzu wannan ya kamata ya rubuto wannan ya dinga rabawa ya kamata ya ji kunya ya zo misali yanzu kaga nan abin nan laqad za'amta ilma masha Allah wannan ba larabci ba ne. ban san wani yare ba ne. na dai san ba hausa ba ce wannan ba kuma kanuru ne ba fullatanci bane wannan yare ne wannan ko laqad za'amta ilma za'ama za'ama min af'alil qulub af'alul qulub kuma koyaushe ne ana hada su ne da jumlar da take asalinta mubtada ne da khabar za'amta annaka ko za'ama an dole sai ta zo da abin da za ka yi tawilinsa da masdar amma ba a cewa za'amtal ilma ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda ɗaya wannan ba larabci kai ba wa tahjumun nasa ba a cewa wa tahjumun nasa in ka ka tahjumu dole ya ta'addi da ala wa tahjumu ala ba a cewa wa tahjumu tahjum baya ta'addi da kansa fi'ilin da yake ta'addi da kansa shine tuhajimu wannan shine yake ta'addi da kansa amma tahjumu la ya ta'adda bi nafsihi wa inma ya ta'adda bi'ala sannan aka ce wa hadhihi risala sarihatun minka lid-difa'i an a'da'illah lid-difa'i ba za ta zama lid-difa'i ba sai dai zama fid-difa'i ba lid-difa'i ba lamun anan ba ta da mahalli haka nan wa bi husni zannina bikum ala annakum wannan ba wannan gwaranci ne wannan badin babu ita ta farko wa bi husni sai dai wa husnu zannina sannan alaɗin nan ba sai ta zo ba wa husnu zannina bikum annakum saboda zanna ta ta'adda ila maf'ulaini ba ta buƙatar ala zanna min af'alil qulub ko ta tana da cin af'alil qulub saboda ka ba ta buƙatar ala to wannan kaɗan daga cikin irin kurakuran da suke cikin abin da bai kai shafi ɗaya ba kuma an yi taron dangi a kansa wajen rubuta shi don Allah a je a yi karatu don Allah a tsaye a yi karatu ku daina shiga cikin abin da yake rudu ne da hayaniya mu abin da ya sa muke faɗar wannan maganganu sab ku muke yi duk mutumin da zai ce gyara kayan ka ba a zama sauke mu raba kuma nasiha ce muke muku aqidar da kuka dauka aqida ce wacce take ba ta da kyau kwarai da gaske aqida ce wacce take bara gurbi ce aqida ce wacce dukkan mutane masoya Allah sun yi Allah wadare da wani aqida saboda haka ku yi kokari ku gane a daina rudar ku ka je wani ya baka wannan photostat din ka zo kana rabawa gaskiya ya cuce ka Allah madaukakin sarki ya shirya da mu da ku baki daya أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم نعم Allah madaukakin sarki ya ce yace walaqad arsalna nuhan ila qaumihi haqiqa mun aiko da annabi nuhu zuwa ga mutanansa inni lakum nadhirun mubin ni lalle mai gargadi ne gare ku kuma mai bayyana gargadin Allah ta'budu illa Allah da cewa kada ku bautawa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azab yawmin alim ni ina jiye muku tsoron azaba ta wani yini mai radadi wato Allah madaukakin sarki bayan yayi shimfida da ba mu labarin abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya wa mutanansa. da abinda Allah ya bashi na alkur'ani da yadda ubangiji ya yi ta gaya mana abin da ya shafi halittar sama da ƙasa da hujjoji dai waɗanda suke nuna wahadaniyarsa da kuma gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka haɗa wannan da kissoshin annabawa domin a nuna wa mai karatu cewa dukkan annabawa sun zo ne da abu guda ɗaya sun zo ne da cewa a bautawa Allah shi kaɗai kuma dukkanin annabawa sun gamu da kalubale mutanensa sun kalubalance su kuma dukkanin annabawa daga ƙarshe Allah yana ba su nasara kan mutanensu saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa kamar ubangiji yana musu lallashi ne cewa duk abin da suka gamu da shi na tirjiya daga kafirai da kuma taurin kai da suke nuna musu kasu damu wannan ɗabi'a ce da wannan risala ko kuma wannan saƙo na ubangiji ya ƙunsa ko da yaushe ubangiji ya aiko da manzanni sai ya samu waɗanda suke masa taurin kai Shi ne ubangiji ya shiga ba da tarihi don haka alkur'ani yanzu an buɗe mana kundin tarihi za a ba mu tarihin annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi shu'aib sannan annabi ibrahim annabi musa annabi lut annabi musa alaihi salam don a baka cewa haka dukkan wannan tawaga ta annabawa ta kasance duk ga irin gwagwarmaya da ta sha amma daga ƙarshe ana yin nasara wannan zai kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma zai yi nasara Allah ya ce ya aika annabi Nuhu zuwa ga mutanensa shine farkon manzo da Allah madaukakin sarki ya aiko duniya bayan mutane sun koma bauta ma wasu wanda suke tsammanin su waliyai ne sun bar bautawa Allah shi kadai suna shirka da wasu waɗanda suke zaton su waliyai ne suna hada su da Allah kun san kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi a hadisin abdullahi dan abbas cewa mutanen annabi nuhu gabanin allah ya aiko shi wato akwai mutanen da suke mutanen kirki waɗanda su ne wanda allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu nuhu waƙalu la tazarunna alihatakum wa la na waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra waɗannan mutane dukansu mutanen kirki ne sunaye ne na mutanen kirki waɗanda suka shahara a cikin jama'a da aikin alkhairi da aikin da'a to lokacin da suka mutu sai wasu suka ce a maimakon a manta da su gara a yi mutum-mutuminsu don ana tuna su ‘ya'yanmu suna iya tasowa su manta tarihinsu watakila a lokacin babu abin da ya aka sani na rubuce-rubuce ballantana a rubuta tarihin sai suke ganin to in an yi mutum-mutumi wannan zai tsara tarihin da sanda ‘ya'yanmu suka taso sai mu gaya musu cewa waɗannan mutanen kirki ne ga kuma labarinsu sai a ci gaba da koyi da su to tafiya ta yi tafiya sai ɗan ya zo ya gaya wa jikokin waɗannan cewa ai iyayenku waɗannan gumakan suke bautawa sai suka shiga bauta musu to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko da farkon risala ta farko ita ce risala ta annabi nuhu alaihi salam zuwa duniya cewa ya gaya wa mutane abin nan da suke bauta ba Allah ba su bari su bauta wa Allah shi kaɗai inni lakum nadhirun nadhirun mubin ne mai gargaɗi ne a cikin kuma mai bayyana gargaɗin nan Allah ta'budu illa illa iya wato wannan shine abinda sako na ya ƙunsa. an din nan ka iya cewa tafsiriya ce ana fassara maka abinda arsalna ta ƙunsa. ko kuma nazirun domin shi ma fihi ma'anar qawli an la ta'budu illa iya ko kuma ka ce an din nan mukhaffafa ce min as-saqila annahu la ta'budu illa iya cewa kada ku bau illa illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah wannan shine da sakon nashi ya kunsa kun ga yayi daidai da sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda farkon surar ta nuna kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa iyyah wato tun daga nan ubangiji yana ga maka cewa tun daga annabi na farko magana iri ɗaya suke yi kusan lafazin su ma ya zama kamar guda ɗaya yace innani lakum inni lakum nadhirun mubin kuma innani lakum minhu nadhirun wa bashir saboda haka ubangiji ya nuna mana cewa hatta lafazin su kusan yayi kama ma da juna saboda abin da suka zo da shi guda ɗaya ne Allah ta'budu illa iya inni akhafu alaikum illa Allah Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai radadi wato wannan shi yake fassara maka gargadin aka kawo maganar yini mai tsanani domin shi kullun gargadi tsoratarwa ne sabanin bushara faranta rai ne a gaya maka abin da zai maka daɗi a ranka shine bushara gargadi kuma a gaya maka abin da zai tsoratar da kai to shi yasa wannan gargadin ubangiji ya fito da shi cikin wannan jumla inni akhafu alaikum azaba yawmin alif aka yi izafar azabar zuwa ga yawmin alif yawmin din aka sifanta shi da alim wato mai radadi don a nuna maka tsananin radadin da azabar da take cikin wannan yini din wato shi kansa yini din yana kuna da wannan azaba din ballantana kuma wanda yake cikin sa shi yasa aka sifanta yini din da shi ne mai raɗaɗi azabi yaumin alim sannan kuma ubangiji ya kawo azaba nan eh, na kira ce tunda izafar ta zuwa ga na kira baya fitar da ita daga tankir wata azaba ta wani yini mai raɗaɗi. wasu malamai suka ce ana nufin azabar duniya wasu suka ce ana zubin azabar lahira amma mai zai hana a nufi azabar kowace ma azabar duniya wacce za ta same su in ba su yi imani ba wanda kuma daga ƙarshe Allah ya aiko musu dufana kaga azabi yawmin alif ce a nan duniya sannan kuma azabar da za ta same su a lahira shi a lokacin da yake gaya musu wannan sun fahimci azabar duniya yake nufi sun da ba su yarda da ta lahira ba shi yasa a can gaba suke cewa fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin ka kawo mana azabar da kake mana alkawari in har gaskiya kake faɗa kaga ba su yadda da maganar lahira ba su suna fahimtar azabar duniya yake musu gargadi to kuma shi annabi nuhu shi kansa ai ya san cewa in dai har ba su yi imani ba ba mamaki ubangiji ya musu azaba tun daga nan duniya saboda haka shi din ma zai iya fahimtar azaba mai raɗaɗi ko kuma zai iya nufin azaba mai raɗaɗi cikin maganarsa فقال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين فقال الملأ الذين كفروا من قومه سيمن يمتاني manyan gari waɗanda suka kafirta daga cikin jama'arsa daga cikin mutanensa sai suka ce ma na raka illa basharan mislana mu ba ma ganin ka face mutum ne irinmu wa ma na raka taba aka illa lazina hum a raziluna kuma ba ma ganin waɗanda suka bi ka face su ne mafiya ƙasƙanci su ne ƙasƙantattun cikinmu ba dai an ra'ayi kuma sun bi ka ne ba tare da zurfin tunani ba wa ma na ralakum alaina min fadlin kuma ba ma ganin wani fifiku da kuke da shi a kanmu bal na nazunnukum kazibi, bari ma muna tsammanin ku makaryata ne ku duba irin wannan tuhuma da suka suka suka yi wa annabi nuhu alaihi salam da mabiyansa shubuhohin da suke ganin su ne za su hana su karbar gaskiya su za su hana su gaskata annabi nuhu alaihi salam Allah ce faqala mala'u aka kawo fa wacce ke ta tafri'i ce don a nuna maka cewa annabi nuhu yana gama maganarsa ku zo ku bi Allah ba su tsaya sun yi wani tunani ba shi yasa wannan fadin tana nuna ta'kibi wato abin da yazo nan take nan da nan sai manyan gari sai suka shiga cewa ma naraka illa basharan masharan mislana manyan gari har kullun ba lalle ya zama su ne masu gaskiya ba ba lalle ne zama su ne masu waɗanda suke akan daidai ba ba lalle ne ya zama su ne waɗanda suke da kyakkyawar ra'ayi ba manyan gari su dai an san su ne shugabanni a gari suke da fada a ji a gari sannan kuma su suna ganin suna da shugabanci ganin annabi nuhu alaihi salam yanzu yana wa'azi yana cewa a zo a bi Allah a bauta masa shi kadai a daina bauta abubuwan da ake bauta sai suke ganin kamar zai kwace musu shugabancinsu sannan shugabancinsu a lokacin suna gina shi ne akan wasu abubuwa wanda yake shugaba ya kamata ya mallaki wasu abubuwa waɗannan abubuwan da suke so shugaba ya mallaka ba wasu abubuwa bane wanda suke na kamala amma a gurinsu suna ganin su na kamala mai wannan sifofin shine kamili shi ya kamata ya zama shugaba ya zama jarumi ne ya zama mai kudi ne ya zama mai shugabanci ne ya zama mai kyan diri ne yana da kyan halitta waɗannan abubuwan suna ga su ne kiyasi a gurinsu idan mai shugabanci ne da yawan mabiya kaga kenan ana buƙatar lokacin da ake buƙatar shi ake buƙatar mabiyansa zai bayar zai ba da taimako ta fuskar mabiyansa idan ya kasance mai ƙarfi ne ana ganin duk lokacin da ake buƙatar kare ƙasa zai ba da ƙarfinsa wajen kare ƙasa daga makiya abokan gaba saboda haka ana ga shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci idan mai dukiya ne ana ga ana buƙatar dukiyarsa shi ma ya kamata a bashi wani abu na shugabanci in mai kyan kira ne mai kyan diri ne ana jin daɗin zama da shi ana jin daɗin hira da shi ya kamata shi ma a ɗauke shi wani abu amma duk wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba to kada ya zama kada ya ce zai zai samu shugabanci ya zama na talaka ne kai ya nemi shugabanci ko ya zama na ainihin baya da wani garin jiki ka annahu khushubun musannada gan shi kamar wani katan katako ce bai zama kamar haka ba to kada ya magana cewa shi a nada shi shugabanci saboda su a gurin su wannan shine kiyasi na shugabanci kuma wanda yake da wannan shi ya kamata ya zama shugaba don haka lokacin da annabi nuhu ya fara kiransa sai ya kasance talakawa su suke tabinsa sai ya kasance marasa galihu su suke binsa masu rauni su suke binsa sai suke ganin cewa wannan alama ce da take nuna ba gaskiya yake faɗa ba waɗannan bai kamata a ce sun fi su fahimta ba sai suka ce na farko shi ba su ma na raka illa basharan mislana kai dai mutum ne irin mu me zai sa a zaɓe ka kai a baka shugabanci mu ba a zaɓe mu ba don suna ga sune ne almana'u su manyan gari don menene ba za a ba ba wane da wane da wane ba ai sun fi ka wadata sun fi ka ɗaukaka sun fi ka asali sun fi ka kaza sun fi ka kaza to tunda ba a ba su ba dan me kai za a baka saboda haka ya kamata dai ka ɗara mu ka zama wani aljani ne kai ko mala'ika ko wani jinsi dai ba irin mu ba kuma jinsin da ya ɗara namu kaga wannan shubha ce da dukkan kafirai suka haɗa baki a kanta cewa yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u inna idan lafi dalalin wasu'ur yanzu mutum ɗaya guda ɗaya tak a cikin mu sai mu bi shi ka in mun yi haka mun zama cikin hauka da bata da cikin bata da hauka kaga rashin bin nasu shine bata kuma shine hauka saboda haka suka ce ya za su bi mutum ya kamata ya zama ba mutum bane sun manta cewa ubangiji Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kuma Allahu yastafi min al mala'ikatu rusulan wa min an-nas yana zaben manzanni da ko ina kuma aiko mutum cikinsu ya zo ya karantar da su ya fi musu sauƙi akan aiko da manzanni kamar yadda muka sha bayani kan a aiko da da mala'ika domin ba za su iya tajanusi da mala'ika ba amma za su iya tajanusi da mutum za su iya zama da shi su karɓi abin da yake faɗa musu na gaskiya saboda haka annabi nuhu alaihi salam Allah ya turo shi mutum kamar su sai ya suka ce da shi ma naraka illa basharan mislana sau haka wannan hujja ce ta farko da za ta sa ba za mu bi ka ba wa ma naraka aka illa allazina hum kuma ba mu ga waɗanda suke bin ka ba sai waɗanda suke makaskanta a cikinmu wato idan aka ba su labarin wani shugaba aka ce babba ne mutum ne da yake babba wanda ake girmamawa suna gane shi ta hanyar mabiyansa a ga cewa mabiyansa nan su ma wasu ne su ma shiraful ƙaumi ne su ma manyan gari ne to su da cewa shi shugaban ne amma aka ga cewa wasu 'yan jigari-jigari ne duk suke bin sa a baya to alamar cewa shi fa ba shugaban ba ne. bai cancanci shugabanci ba saboda haka sai suka kalli annabi nuhu ta ɓangarensa suka ce shi mutum ne ba zai iya zama shugaba ba suka ce to kuma ta ɓangaren mabiyanka shi ma nan ba za ka iya zama manzo ba ba za ka iya zama mai gaskiya ba ba za ka iya zama shugabanmu ba saboda mabiyanka ba wasu ba bane illallazi na hum a raziluna sai waɗanda suke cikin cikinmu waɗanda suke masu ƙananan sana'o'i ƙananan ƙananan sana'o'i waɗanda suke masu masu dako leburanci su muka ga suna ka ya kamata inda kai manzo ne muga cewa manya-manyan mutane ne suke binka badi'ar ra'ayi sannan su ma ba da zurfin tunani ba su ma ba su tsaya sun yi aiki da tunaninsu ba dan da sun yi aiki da kwakwalwarsu ba za su bi ka ba su suna nuna cewa su sun yi aiki da tasu kwakwalwar waɗannan saboda arazil ne cikin mutane kaskantattu ne ba su da galihu to ba su da tunani a gurinsu babban mutum shine mai tunani shine mai fahimta amma wanda ba shi da wadata ba shi da jama'a ba shi da kabila mai karfi to bai kamata ya zama yana da fahimta ba kaga wannan duk makayis ne na jahiliya ma'auni ne na jahiliya ba na ma'auni ne na na mutum wanda yake mai hankali ba saboda haka suna cewa su ma ba su tsaya sun yi tunani ba kamar ce masa suke yi su ma in suka tsaya suka yi tunani za su gudu su bakka amma yanzu ba su yi tunani ba ne badi'ar ra'ayi a farkon karo ne suka bi ka amma nan gaba in suka yi dogon tunani za su bakka suka dawo suka ce kuma wa ma nara lakum alaina min fadlin kaga anan kuma duk sun hada annabi nuhu din da shi da waɗanda suka ce arazuluna sun tara su gaba daya suka ce kuma gaba dayan ku mu ba ma ga wani fifiko da kuke da shi akan mu ya haka zama kun fi fifiko amma ba mu ga wani fifiko da kuke da shi wani matsayi kuka fi mu har da za ku ce ku kuke kan gaskiya mu kuma muna kan bata sai suka ce bal na zunnukun kazirin bal tsammanin mu ƙarya kuke yi azzannu anan ya iya zama bi ma'anar ilm don azannu yana zuwa bi ma'anar il bi ma'anar yaqin wato mun tabbata ku makaryata ne allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kaga yazunnuna anan ana nufin waɗanda suka tabbatar ba ana nufin suke zato ba saboda ka kalmar zan a larabci tana zuwa bi ma'ana al-yaqin tana zuwa bi ma'ana al-ilm saboda ka nan ta yi banna zunnukum ba wai suna shakka ba su a gurin sun tabbata mun tabbatar da ku makaryata ne tuhuma ta ƙarshe kenan ka kuma iya barin zannu a babinta ba waɗancan sun ce da su badi'ar ra'ayi ba wanda ba su da zurfin tunani shi yasa suka bi shi to kada wai su ma su zama kamar su su yi abu ba tare da su yanke hukunci ba tare da sun tsaya sun yi dogon tunani ba sai suka rage suka ce muna tsammanin muna tsammanin kuma ƙaryata ne saboda haka kaga dalilin karyata su saboda su mutane ne annabi annabi nuhu mutum ne ya za a yi mutum ya zama shugaba ya zama manzo sannan mabiyansa waɗanda suke a raziluna wato ƙasƙantattu ne wanda kuma a ƙa'ida galibi waɗanda suka fi riƙe gaskiya su ne waɗanda suke galaɓaitattu ɗin domin kullum su suke neman mafita manyan gari galibi su aka fi samun azalimai a cikinsu waɗanda suke macuta shugabanni su aka fi samun macuta a cikinsu shi wanda yake galaɓaitacce kullun neman mafita yake in yau aka ce ga wanda zai yanta shi daga waɗannan azzaliman da gudu zai bi shi saboda haka su sun fi samun yanci su bi shi kuma babba gani yake yi yana da wata maslaha na farko ana girmama shi na biyu yana tara wata dukiya ta hanyar ma da bata dace ba na uku kuma yana amfani da wannan matsayin nashi ya gallaza wa mutane yadda ya ga dama in aka ce za a kawo gaskiya to shi fa duk wannan maslahohin nasa an rushe masa su kaga dole ya faɗa da gaskiya shi yasa galibi waɗanda suka fi faɗa da gaskiya su ne waɗanda Allah ya ba su wadata ko ya ba su milki ko ya ba su yawan jama'a su suka fi faɗa da gaskiya shi yasa zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fadammarnaha tadmira duk lokacin da muke son mu halaka wata alƙarya sai mu sanya mutra fiha masu wadata masu ni'imar a ciki yan ajin tubarkalla sai su yi tabarna tabarna a ciki karshe mu halaka wannan ƙarya wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha haka nan muka sanya ko a cikin kowace alƙarya muka sanya manyan alƙarya sune ko manyan masu laifi wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka nan dukkan wani da Allah ya aiko wani manzo da Allah ya aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata alƙarya Allah ya ce illa qala mutrafuha sai masu jin daɗin garin manyan garin kenan sai sun ce inna wajadna aba'ana ala al'umma, mun samu iyayenmu ne akan wannan addini addini ne na kaka da kakanni wa inna ala atharihim muqtadu kuma mu su za mu bi saboda kafa to saboda ka har gode yaushe irin waɗannan su suka fi ainihin su suka fi yaƙi da gaskiya labaitattu su suka fi gaskiya domin su suke ganin mafita a cikin wannan gaskiya ɗin. sannan kuma za mu gani a hadisin hadisin herakl hadisin da yake cikin sahihai lokacin da herakl wato sarkin rumawa yake ce aje a kawo masa abu sufiyan ya yi masa tambayoyi a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba ya yi masa tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji meye sifofinsa meye ɗabi'unsa ya yake a cikinsu a lokacin da aka kira abu sufyan cikin tambayoyin da aka yi masa ya tambaye shi a ashrafun nasi taba'uhu am du'afa'uhu manyan mutane ne suka yadda da shi ko kuma galabaitattun mutane wanda ba su da galihu su suka yadda da annabi ko kuma manyan gari sai ya ce bal du'afa'uhu cikai ai galab shi ya zata cewa kamar cikai haba ai duk yan wannan yan tasha ne da suke bin sa bal du'afa'uhu to shine sai sai hirakal sai ya ce hum atba'ur rasul to ai su ne dama suke bin manzanni wato hirakal ya san ya gane gaskiya dan a lokacin kawai saboda wannan mulkin ya hana ya abin nan har sa sun fara sa sai ya fito ya ce shi fa yana nan kan bakansa fa dan har sun fara sa saboda sun ga irin tambayoyin da ya dinga yi wa manzo Allah ya dinga wa Abu Sufyan Abu Sufyan kuma da ya bada ansa sai ce eh to wannan ba zai yi ya zama kaza ba wanda yake kaza ba zai ya taba muku ƙarya kun taba suka ce ai bai taba mana ƙarya ba ya ce to ba zai muku ba zai bar ƙarya ba lokacin da yake yarinta sai yanzu bayan ya girma kuma yi muku ƙarya ba zai ƙi muku ƙarya ba kuma yi wa Allah ƙarya to sai suka ga cewa a ah, to alama zai yadda to shine suka tayar ba da kayar baya shi kuma ya ce a ah, yana nan kan bakansa kuma ya mutu a kafirinsa to shi ta saboda haka ita gaskiya ba ta buƙatar wai wai sai mutum ya tsaya ya yi wani dogon tunani kamar yadda suke cewa wai badi'ar ra'ayi wai waɗannan ba su yi amfani da zurfin tunaninsu ba A ita gaskiya in dai ta fito karara kamar rana ce in ta fito karara rana tsaka ka zo kana tunanin wai ranar nan akwai ta ko babu kaga mutane ce wannan fa kansa ya sunci notinsa ya kunci ai ta ce kai rana rana ku ta fito 12 rana fa rana ku mutane suna ta neman iluwa shi yana tambaya wai ku ranar nan da gaske ne ta fito haka ba a abin nan walai sai sai fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili ba abin da kwakwalwa za ta yadda da shi in har rana za ta bukaci sai an kafa mata dalili haka gaskiya ba ta bukatar sai an tsaya an yi wani zurfan tunani matukar dai an fahimci cewa wannan abin gaskiya ne shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina abubakar sayyidina abubakar bai yi wata wata ba ya karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda na kirawo ma da auto ahadan ila al-islam illa kanat lahu kabwa illa ababakar babu wanda na kirawo zuwa ga musulunci face yayi dan inda inda akai ya musulunta ko kai ya musulunta sai abubakar shi da na kirawo shi fa innahu lam yatala'sam bai yi kai kawo ba bai yi in ina ba ana cewa da shi ga musulunci ga yadda yake yana jin bayanin musulunci sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah saboda abu ne da ya dace da fitirarsa shi kansa abin yana jin a ransa cewa abin da ake yi ba daidai bane bai kamata a bauta gunki ba bai kamata a yi kaza ba bai kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza ba amma da wace hujja zai hana mutane ba ya da ita sai aka zo aka ce masa gashi annabi ya zo ce ga addini Allah ya aiko ni gashi gashi yadda yake yana jin haka sai ya ji ya daidai da fitirarsa sai sai kalmar shahada don haka a ce wai su sun yi imani saboda saboda ba su da zurfin tunani shi yasa suka yi imani su ko manyan gari suna da zurfin tunani shi yasa ba su yi imani ba wannan duk yana nuna cewa ba su san gaskiyar ba ne shi yasa suke faɗar haka Allah ce kala wala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min فعميت عليكم فعميت عليكم أنزمكمها وأنتم لها كارهون النبي نوح يتشي قال يا قومي يا قوم تانينا kun ganin ma sai sake kiransu da ya kaumi domin dai ya kara jawo hankalinsu ya kwantar da wannan fushi nasu da suka yi sai ya ƙara cewa ya ƙauye ko mutane wannan don ya nuna musu cewa maslaha su yake nema tun da shi nasu ne ba fa yana neman ya kwace musu shugabanci ba ne ko ya raba su da maslaha su a'a yana neman musu abin da ya fi zama maslaha ta hakika ya ƙauye ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu ku bani labari in har na kasance a bisa wata hujja daga ubangiji na wato annabci ubangiji na ya bani ba wai ainihin ni ne na zaɓi kaina na mayar da kaina annabi ba a ubangiji shi ya bani wannan annabci ya kuma bani wata hujja daga gare shi wa atani rahmatan min indihi ya bani rahama ta annabci daga wajensa bayyana ya bani burhan ya bani hujjar da zan gaya muku sannan kuma ya bani annabci daga wajensa kun ga ashe ba zaɓin kaina ba ne ubangiji shi yake zaɓa ya bayar don haka kasancewa ta mutum wannan kai ya rufe muku ido ba ni na naɗa kaina ba bare ku ce kai mutum ne bai kamata ka naɗa kanka a wannan matsayi ba ubangiji ne ya bani sannan fa'ummiyat alaikum wannan rahama din da wannan hujja din ta ɓace gabarinku kuka kasa gane ta kuka makance ba kwa iya ganin wannan hujja din wato anan annabi nuhu alaihi salam kamar yana mayar musu da martani ne a fakaici ba sun ce ma waɗancan da suka bi annabi nuhu badiyar ra'ayi ba mm. cewa ba su da zurfin tunani to shi kuma yana nuna musu cewa su ne yanzu makafi ba sa ganin gaskiya su bi ta to amma a cikin wani wata siga da ba za ta tunzura su ba ce ba ku ganin yanzu in an bani wata wata in ina kasance bisa wata hujja daga ubangiji na kuma ya bani wata rahama daga wajensu ko kuma fa ummiyat alaikum ta bace muku da gani ko aka makantar da ku ga barin ganinta ba ku iya ganinta anulzimukumuha yanzu shin ma tilasta muku sai kun rike ta sai kun bita wa antum da haka rihuna alhalin ba kwaso kaga annabi nuhu da farko ya dauko maganar da sigar shi kadai in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indi sai kuma ya dawo yace anulzimukumuha sai ya hado da wadancan da ake ganin su a raziluna dan ya nuna masa cewa waɗannan tare da ni suke ni a gona masu martaba ne masu matsayi ne inda ana tilasta wani ya ba addini tare da su da ni da su da ku za mu tilasta ku shi yasa sai ya haɗo su cikin maganar don kada su ɗauka yadda suka ce waɗancan mutanen ƙasƙantattu ne wulaƙantattu haka annabi nuhu yake kallon su a'a annabi nuhu yana ganin sa ansaruhu ne awanuhu su ne mataimakansa inda za a tilasta waɗannan su bi gaskiya to da su za a yi shi yasa ci kumuha yanzu ma tilasta muku sai kun bi wa antum laha karihuna alhalin ba ku so wato abinda muke faɗa ɗin nan ba tilas muke so mu yi muku ba a'a babu tilas a addini muna faɗa muku gaskiya ne da abinda ya zo daga ubangiji kun yadda ku bi to ku bi in ba ku yadda ba ku je ku ci gaba da abinda kuke yi amma kuma mu ba za mu fasa karantarwa ba za mu fasa faɗakarwa ba wannan shine sakon da yake nuna musu amma ya fara ba su ansa ainihin a dunkule zai dawo kuma ya ba su ansa filla filla waɗancan shubuhohi da suka kawo na cewa shi mutum ne sannan su waɗanda suka bi shi kaskantattu ne sannan kuma ba su da wani fifiko a kansu duk zai bi su kuma bayan ɗaiɗaya ya ainihin warware su saboda yadda annabi nuhu yake magana da mutanensa shi ya sa ma ake masa take da khatibul anbiya wato a cikin annabawa shi ne khatibinsu shi ne mai hudu ba a cikinsu saboda ka annabi nuhu alaihi salam bayan ya ba su ansa a dunkule wanda ita ce wannan ayat ta kunsa zai kuma zo ya ba su ansa filla-filla wanda za su nuna zai nuna musu cewa abinda kuka rike a matsayin shubuha da hujja ba hujja ba ce kwata-kwata bai kamata su ya hana ku bin gaskiya ba yayin da gaskiya ta zo muku Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi